alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman an bi kala ten duka ala jeyi ka sar kilama ka continen no warade nde wala da keme taw woro nen kiɗen jamto décembre tennane 2022 dimasi long eh, tama silo kan moro baya jara pakkalel jam ɓawande fa jaala gambia bankore mbe wala mide dole nan kidabu baade e gisamu sadibe sadibe la kiɗabo men bidara sunnonin biɗara anin sunnamonin biɗamo mba kam mandaɓe majlis o ɗum majlis o ɗum iman mbaka sotan ka formo ɗum ke ɓe kon ɗon ka duwa ɓe karannoɗa hmm, alma usaso ɓe karanno alma talbo ɓe karanno alma karanno balebo misimolu kon alma misimo ɓe karan haaja ɓe suuda sago ɓe men komo kawandade dina ñawton kono alkara wona dino noon kalde do ɗo misadi ɓiɓen samba kam mbala kitabola wandama sunno nen bidan aɗa bunda tan jang siraɗol mustaqim men bada ka bunda ka ago kuna ay ku fula fo sa nen kilen saban jam na wada ta wala ben da hadisa wala ken kam kemanen taworola nen kilen anne koɗomo koɗo baɗo sagolon ɗon hadisa wala ken kam kemanen an na ustad usadse kalte saban jam أن الله جعل للعقول في إدراك حدا تنتهي إليه لا تتعداه أقول أن لا ألا jara a yakelol okkol hakkilode fi idraki hak hakkilo deymano haddan sumandan la baara tantahi ilayha kaɗan damen to laatata addaha bika tambi otola hmm. hakkilo fana dandulala suɗa bika tambi comme ñaala jeero ni felerol ala jeero kaɗan dandulalla walam yejallaha amake hakkilo sabilan siro yalal iraki pura de maraka fe kulle mattuɗo ɓe ñinen feŋo ɓe hakkilote ñinen feŋo ɓe sotunol walaw kanade kajalika natango kowoɓe o ñama lastawate ɗen naɓe kañan naɓe ni hakkilo ka ñinen feŋo ɓelele ye asi temɓe asi kuntemɓe ñoya maali baari dedar lafe taala fe iraki jamiya ma ka feŋo ɓe je kana men kira o maye ko men ɓe kira o ma laye ko ne men te kira ma kana ma ya kono ma la kono don men kala men manke hakko ba be jenola aha aha men kala ni men ma dan hakko ba be la sawadi mal bari ta'ala fi idraki jami'a danno anen amole ɓe kañanna moni alasi kaño ma ya kono ma ala ya kono danno moni ala ɓe kañanna feŋo ɓe ɗoŋotoro ne o man dan dulaso edi kadu law kana kayfa kana ya kono na kira ñanna kira ñamen fo ma lu ma lumatula ala lon na la o tanta na dannago o ma lu ma jonɗona lon feŋo mota na hiya o na dannal wala mota na hi himen ka ba ka da la yastawi ma ne feŋota kañan latata na himen te danna sadu aha eh, eh. Hmm.

وقد دخل في هذه الكلية زواد الأشياء جملة وتفصيلا تعربيك يرحمه الله وقد دخل بند في هذه الكلية من كل قنو إن بيرا كرر زواد الأشياء كود جملة جملة وتفصيلا نفتا فانسما وصفاتها من كتو وأحوال نالا الحال وأفعال نالا بارل وأكام نالا كيتو جملة جملة وتفصيلا نفتا فانسما fa shay'ul wahidu ko kilon aha fa shay'ul wahidu ko kilon min jumlatul asya kaba kolo kono ya lamuhul bari ala sa'alun ta'ala ala tamami atam atimmarum wal kamala na kamalun fen kilon kolo kono walla ɓe kuulu kono ala simen lon kamal lon an ermi alala londo koto ko bala lu bala miskala darajaje la yara laafi zara manga ko jatoti a jato fonte yemun alman wala wala no ko man koto wala fi ahwala no kola alhalo wala fi akama no lu kitiyo be ka yama ala joni ala de tembela bi khilaful awdo ni jon wali tan fa en elmo kadu la long bi zalika sewa shonla khasiran asutiya na kisan nasita jandin kalaga hmm. alala londo ani jongla londo danda todo yaran jam point si point jama samboto ala londa kar londa ima hani kullo eh. kama ne kuma da ko moro ka me hoto nyante ala ka ta dan male kullo londo <coughs> oto modola kullo londo to ne wanda de ale lonke kullol la ni te mel hani jahiro ya be sonda ite usasi ite jahiro lon ndo ala fana jahiro lon ne fo ena kayda londo ena mulunda bilio ani ko ite mel lon ma e donla londo kai ko londo la ala la londo kay lombela e ma fata fansol hannal to denda kaade londa kaade londa ha bare kenya waya sabule safa alman kekkidande oto moola londo lonfon comanni ko ha docteur o ko ɗena noon aɓe kira kewra aɓe kira musoɗo ha toñade docteur e ɗon en ɗon yettiyol ko sa joɓinaɗo ñinen joɓe seeɗa te seeɗa walla foño ko toña anni nanaɗa ke ko han de ko joɓe kira fira kilaɗa ha sa jiyamen kira mona jii kase jelle kira yara alawa kondolon jiijiɓelan molon aɓe seeɗa te seeɗa e dofo jee barasia hapo akira dula mala akira banko kase jela kan je kaso be munana ala men lodo yaga oto hakilo be men lonna ni ala tade kanya na que ala ka be lollo aka yu ala londo ka yuro anya hakilo to na ko bara sama be kanda kala kala fitta aqul zatihi au sifati au ahwali au ahkamu fiyete akko a kira ma to ban e hakkilto zati fon to ban aw sifato man mankoɗo aw ahwara wala al alhaala aw ahsan walla kido fa huwa min jira fil insane adama ɗo ɗo amuron kulan musahidum woɓe jeere ma susa ɓe ne la ba fihi akira hakkille ma be kasi kawɗo to karrijo fo attajuruba jarabiroñe e seero o yaa bonde ila o tubira haade insane adama da korosi eh, eh, fi nawsa wa wawi ɗan to da taral malumade silan fonje endel olmala lumolya tan kasma tara ila da aksan tara da sawa lonson <coughs> lonnaliya tara da sawa kesimon daruri la yumkin tashkiku shi. ka ilmul insan bi wujudihi wa ilmihi bi anna ne. aksar nar wahire wa naddi deni laayitani ako lonnal kollon sonmo kenya sabalere kesimo daruri daruri elmo daruri o boy mel noon laayimi kon taski ko fi doone dota do sikandinnola laal nooto ɓe men loyto mo sikandina lonto elmo daruri yaa daruri yaato wa elmo comen ko ka elmo insan ɓe wujude mo mo lallon kon sodata

Eh, ntelada ko fulolo si ala kinonde ye mosi kande no fa fo fulala si ala kinonde e e siko e dor ane ko o mo el mudaro do sikara do no do wana jidde ne ko tan ma fulola jitan fulobe kadde mo fana jiyanen dem baso bolo kilandi tan ma fulolbe kadde nde mol hakkilo ni mo yala londo furato to la foto mosi kande no lo do londo la kalde do o qismun la yalamu albatta illa yalam bihi aw yaji ala lahu tariqu ila al ilmi bihi e eh, ɗon ɗo saata ko ɓalto jam ako londo mo kalte sabatu lonfion lonfion mo kalte sa lonfion do ɓe je moyo ɗon ne ta sikandi nolaɗo fulala si aɗa kelendema walla tanma fulon walla fonla soro ako misal ɗo ɗo ke eh, do la bata yalam hol ɓata wota lonnolaɓe fenɗoɓe ƴeeto lonnola illa fo an yalam ɓi hi aw yajallahu tariqan ilal elma ɓi anyu walla an yu allah mbi fo ni yelondi ndara hmm, faaliyalonne fo ɓalu fo hmm, ɗoɓe je ni mi londindu wala e toɗon aw yajallahu tariqa ilal elma ɓi walla ye sila walla ye silo men sa saabu yo kuulon wonde e to lonnolol e melondi men lonne me londinda ita lonno ne me lo ita sila silala bala pour ya lon nemo ta pour ya lo ita na otola londo na sababu sababulla nemo sababu ta ita na wa ko mo jina ka elmul mugajibata anhu kokko min lo ndo allahu akbar hmm. allahu akbar hmm. ka elmi almugajibata anu ta menna

mal emolon fenna foye ɓe silala tara men ɓe londinɗa ɓawo yeɓe mande ma illa annan mo reɓahu anno tatala arde ɓe miqdara sibuɗen fo na ɓe sio koto banko koto janne sibiro konto yaron banko koto anni e sio wulende he mitara kilen fula duuma eto jarade niyama e sin koto feŋo jewo amantara duuma baake wa ilmuhu bilbalde alkasi anhu allahi lam yatakaddamu lahu bihi ahad anin wa ilmuhu bil balad anin ka bankulon alkasi ano banko men jan fatela e manta damen te to non allahi men lam yatakaddam lahu bihi ahad e namnanta je ne yaje yo don oto ken no sabo de fadla sako an ermihi ka fon don jima fi samawa ya men san kono fon de bolon ni ma fo o mafiru bi har ba san fon ya men ibolon ni ma fo وما في الجنة يا ما الجنة فما يبولون أنا ما أقول ما فتاجي أبينا ولا جهنم فما على التفسير كابي يبولون فتاجون ولا من فتاجي فما يجلون فعلى أخر فعلمه بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن furu yeñin lon ni man dalile tara heta lon ko elmo ka lon do sere ma fon lon lem jelle ho وقسم نظري يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به وهي النظريات وقسم نظري دوبة جي نظري لمود يرى في العلم دار وروفيا يوكو علم لا يعلمه البتة من تلون يرفض الأسوة سببا سان دوبة جي نظري قسم نظري يمكن العلم به سولا wani mutum Allah ya lambe shi ta wurin nan a hiyar nazari da wani filar fiye da wa za ka kafa nazari wani kafa nazari ya kama filar wallai kama jibin hakira wal mu muke na rawar min si possible ne su kenan Allah ta ta mala duwa su ta da bi an fusa ta mala ba ya ka lon duwa su ta fanna ka ta yana ta mala bi an fusa ka lon na da lafo a yalan biha ihbara fone kibara ya sindima ba node to lonnoɗa foye ña alhaala sabole ɓe lon sola karole sadi bialade ma kontene hadisa bele ken keme ken taw worwonen fula sadi bi wa kad zaama ahlul uqul ako hakkille maaliyeñin muta أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة باختلاف القراء القرائه والأنذار أقوم o kadijama ahlul okkol hakkil maade komada de ya fofandi ko yeñin fo ko a nanna jeewde jeeri feŋo de layima kinol ittifa kamɓeo ɓe ga keno fi ha jeeri feŋo mbaɗa aɗaɗan jama jama de nde aja den defanaja den ñaja de te aja den na jeero liya kamɓen jama jama ɓe ka feya de lextilafel kara ihi walla anisar kari hen comme ita e ka barama e ollete ka kiriyete ñamme anita ka jiibe ñame na jiibere ñanine felere ñallafato kan nin aje yaje fen kilon be kaje jeña kilon naga jama jama aɗoɗo fa ida waqalakta ni fi ha fiha jeere fen ɗon lam yakkum buddata bayilade min mukɓin fo moye kibar lasoro bi haqiqati ha jeere fen hakkikola fi anfusi a fonto eni taje ilaha naɓe suulala wala min sin kibaran ka min jeti en hakkilole jeeto la jeeroto min sa haqiqa ɗo hon lanna kaɗo ko لو لم تفتقر سورة إلى الإخبار كذا كبار لم يصح العلم لم تسهر بها لدى كما نام سورة برو يا يا يا فوي أسهر سهر برو يا لدى لأن المعلوم ركادو لن يفهم لا تختلف بك نوالي باختلاف الأنزال فلر ولا ولا فلر لا لن يوالي لأن كره حقائق في نفسها تفهم دام بتمارد إذا نمبر نبدأ الحام يا لندفهم بس إتلا ما جيكو hoto a sabra hmm. te man ba ñamaɗum diyarla alaji ɓe ñaaɓi ka komin fenko mo fenkoyar ɓayñin ɗoɗa ñakkuya ga te kamin fenkoyen de a wote o bonndilal fenkoyaade de yara lon ɗo fira kora ɓayder ma loye tun ma fo ko wota bonndila ñamal fola yim ka te possible la ayi yakkuna kullu mujtahide mujtahide o ɓeeke fi haaji ɓeero to musiba sababu o hmm. ni mo londi fengɗo ten haaji ɓe hakkilo jibe la be da sulu malaga kama amma ma'lum fil usul kama usul london da london ya misal bi usul kadiyam wa yana mal musiba fi awahib mawkilin bi sawab usul la da wa huwa la yata ayyan illa bi dalil na inda ajatan ne yin mun biya idan fana jira ne fana mun biya a na noro ben muna ne ka tilata a tilla jero ben bata laita a yana fana ta kere kere la ka ton bonko na jero la illa bi da fodda da bo ko ne ba sabatan dira ala ko karaw ñonte alta mool dami ala ala dani moole fo so karawno o ala e wakkilo mbiye sabar ye karawno ala e karande fo sanno ɓaabi ga karabu karaw saadu bi woyanoɗo o ka taaradat l adilla dalilo la ñoo tampun tampun walla e takin takan fi nazar nazire la lala fe dalilol si ñoo tampun tampun noore fi nazar nazire feler lalla feler to ñaaji ñamme ñe daaji ñaame itala dalilo ko koñene bi halalo ne itala dalil do ko halalane yera dalil takin takin wona hanon toon naktagana konduɓe anna ahde dalil ñin dalil fulo kono kine dalil haqiqa wala dalil toñal wal aka ñin dalil do ɗo subaɗo jagasira wala yiyenno fala buda min ikhbari bil tayin wala yan ni jaga so man ko yitan danyam fala buda da ta min ikhbari mo alkibaro de ko be tayin jumala yitan danyama ko ni na je ko albe sabato albe sabala wala yaqali ta fa inna imami imami kumolam lana kadun ɗum ɗon naqulun ka ho bal huwa yalzamul jamme ala jimita moɓe lamani hmm, fainal qawla kumo imam yon ko ñaton ko ñanne kala ma sumolon si allah kaka ako bal huwa kam ala qawla kumo bilma soma yayina ɓe ka fo momin ñanake mo tankano ɗum miske kola même ta annabi sulare yaftaka da kumaɓe da iradare na dalil onade lannaw kaɗo lamu yana so alayhi salam sare nama fode alamako kilama na nasa kulo yaktalu usi min si lanjuro kun min sa sabula ya ete ectuse o leyte lanjuro ta fal qawlu kuma bi isbatihi qawla sabadata nazari omo hakkirole jerode fahuwa o mimma wa waqala khilafu fihi hakkilo ɗona jero ñowalo ɓe jere dina nya ñaton ko ñanna ke ema ka kana ke fasikoto alusinori ña kemo tilende kemo ɓetore ha bare kattanɓe ka kema sumon ɓaye yan siyalo ko ɓaye ɓe annabi mono jo feela aɗo olama wara saɗan oto mu mujita heɗo imamu o a ñanna kewgo annabi o mo tankara ñamen kujo olla anin mistake olla anin ɓoy olla anin ku kar lombalana boñoto ɓaliyam

kare kamo na annabi on josela annabi on josela mo ro ka awo e ke ko annabi on man kuro ro ran fona aran ya san kenya tilo tilano ah, mm. mm, mm-hmm. mm. a wada no no da ke annabi o de sinya kile do mhm ada ke no se o sa ta no la ko ya saboda haza nan saboda nan yin saboda nan ko fola kawyo bi sibade nazari fa huwa mimma waqara ka fi ni wala keda wadola ka fa ko irayen ka fa ko kare masu mala fa kai fa nyajma ya khira be bola anana khira fa nyawale ko bi amran ko fihi khira fa nyawale be mendo hadha la yumkin yanta tiano fa hadha sabata haza ne sabata ta da rajanan be murna ila mas'alan mas'alakan wannan kolon ba fa ko al ahkam as-salam assalamu alaikum من هاي تنبو من تقع على أفعال المكلفين بلي كالو يكبر المكلف ولا باروكم من قبل ضروريات ضروريات ولا كراب ولا تفل جملة نياجيبا مومو وإن اختلفوا نيني والي في بعض إيه، إيه، التفاجير فالتماس وحام وإن وإن اختلفوا نيني تحني في بعض التفاجير في سمن دا كودو كما فإذا سبت ناسبت هذا نيو وجانا مسلمو إلى مسألة لنا مرمبي منكم fana kon safoko ala ahkamu shara sanara kida min fiyan pembo min taqa kake ala afu al mukallaf mukallaf wala bar bilen sanara kida wala wala kan min qabala daruriyat daruriyat la kabra bodo fi jumla da momo wa ne ikhtalafu ni hanni wala da fi bal tafadil da ko do do faltam faltimasu ha ka anyino ka anyino ka aro ka nyinin namude hanna da be wala ko do hadisa ɓe ɗoken keme ken taw wolowolani sabas e sati bin wona jenga moro ilama fono bakka men dowa mina aksama kiide e tala dal to fayino wolo kada akarro fil jumla yeyin sabatinde koto niyajiba be kono aani ala qaila embe men men kumada ɓe tasiral akle koko hakkilose sarngulandinole anna min ho nasariyan yeey ko aɓe je hakkilole jeere fono ومنهم عفن بجل لا يعلم سؤال بضرورة الضرورة ولا ميزان النظر كما فندو يجب حكرة لنا دور تكرا كفو يادون وهم الفلو القسمان ولن ترى دافلو الباقيان ترى دافلو من تلام مما يفند لا يلوم له أصلا إمام من الأصل لهم إلا من جد الإخوة فنيا من كبار ولا يتعلون فنيا فويا فلا بد تبايل فهي وده كمال بتيجا كان دارن على ما حكيلو له من الأخبار كبار ولا كارو لأن الأكاكار حكيلو غير مستقل به فيها ما independent Wa haza manje da yai, za a yi na kawul a ka nangin da ka kuma kawase. Wa ta a dina Wa ina da tasa na zale kan. Ni ma o ala zan yi ma alama, zan yi hali suna, suna dake na ma za bawa kan. Fa ina da wata mata ina da la nu haki mun akele asima, ina da fadlan saka ayya kono da ho mun ya hukuma la sako ngam yo dia la kiti da me da men kiti non hotu mo olda waliya annahu la buda tabayra min min min hukumu kiti ala akil donna kendol men ma ko ko fo e akol ya kiti o kiti do ko la sabula na kolon ko la buda tabayra min iftiqar sula ila e al khabar jumala hakkilo dammaten wasalajum wa hena jawtuma yakunu al-aql hakkilo si gayru mustaqilna adammama wasa bitafore e eh, kan bulolu bo kasiro bo bay fenne kebara fayin karani ko bal huwa ani da ma wasata le hannun man kibar lamma ya hakkila da jiyawa don lanna ma karmen lam ya fihi ma kiri fa in ma a ya fihi bil ya gana fo gana fo ha ɓay hakkilo maje folo kama huwa mazhab baɗum comme ka ɗolle ɗolle mazhabo moto ñame ñolmene kokka ñiñanɗoke hakkilo ke jawanɗoke hakkilo aw walla bi annahu alal hasa walla hakkil to sike awde ibaha walla sike oɗo aɗata comme maɗan hakkilo ma kuje jengal on kanake walla kana kuma foje fo jange hakkilo ɓaja walla ga hakkil tujeɗo walla ɗor ko ɓawi hakkilo maɗa jawmaji da aɗata kama zahaba ile e akara kama ko ikkono e dowluya fo walla mazhabo karo hmm. fo en kalon ne ko bisani fulanjan فهو مستقل ولا مذكور حكي بالورع فإن أذكارنا قولا ما من كبار المي وإن قال إنك بالأول فرو فكذاك إذا وكما حنبي وفنابة لما كان قد سبدا استقلاله على على ترانفاج سبدا بالبالي دول كورو فافتقاره في بعد أشياء قال هكذا يسول كودو لا كودو لا يدل بغير على افتقاره افتقارهم كما يقول بلا سولا أبغى كارما فن kurna ko ɓaalo akku atu da moftakira alal itlaqe har hakkilo aɓe suularen ɗo hmm. dolyol hakkilo ɓe suularen ɗo kanan kaade men ka hogo bil naman menje e bi adam de ko waɗo doldate lonola e maja fere a bira kindi jaman kala na fayi وإذا ثبت الافتقار نا ثبت كون بسورة في سورة كينيا دورو ثبت ثبت مطلقا يا بينياما إذ يتم وقف فيه الأقل حكر الرجي قد ثبت فيه ذلك وثبت رجي وما لم يقف فيه نحك نحكم الدومين فإنه من جل النظر تبوجي بلا في الأرض فيرجع إلى ما تقدم في النظر أسمرو كلا فنك من جيرو لكوه وقد مرات امرأ أنه كل عبودة أن تبادل من حكم كثيرا ولا يمكن أن تبصبل إلا من جهة الإخبار فو كيتي أفو يامو كبار الله كرا فو إتتانو نيمامي هذا هو تبين ولا يجب ولكن كما كان تاور ولا ننام yaade ɓiɓe بندا bunda important ɗum mbaɗa ɗum ɗo aɗa أنا لي on うん。久しぶりだよ、ほら。Voy a conocer, vamos a conocer. i bɛ kɛra kɔrɔti yan fo ne ye kɔrɔti baari je kala ne yɛrɛ t'a sɛnɛ o la ma se ne la fɔ k'a bɔ ɲɛ lɔn dɔw fana fɔ ne lɔn n'a baari ye a de bɛ kalan o la ɗe bunda ballere kono tan hmm. hmm. hmm. a ah, goye ko ah. hadisa <coughs> wila ken kema ken tawrolenennan sati wa ammal kayno ɓa men kumaɗa bi adama lo kofo e ko hakkilo kanalo ɓaye ko namaje beɗaɗa man beɗa e lowo dorko ani faraji ado aqwale lakum al muta aidan toko ila nyanna annal masako kidiyo nazariyatun hanbi hakila jibe falo fala buda ta bala min al ikhbar fo e iya kibaro tade hmm, be be loda e nyanna kibaro nyen be tambinde oto akele man ka wa dhalika man jada maana kaunul akwai tan ko hakilo la kewala la yasakilla man kai ɓeydirakil akan ka kiidiol deyma hatta yatil musaddiqa lel aki fof yana men ɓe hakkilo toñandila ko ya jeekula olmo kadula holla men mba kibala a ko ma jeeku oto hakkilo man kaari fa in qala nikos kada sabata fiha sabata daje qismu daruri fa yasbur e, e, yala e qismu daruri tan bino ro folola lo fi wala kala men furanen kida na siya nyodo ngolo na daruri sa yi ko do men sabata ke fa yasbur al istiqlal ay tan ko do sa yi istiqlal sabata ba sa yi jam do de so so na re sulan ola do na biro to londa o do afira hakira independent ja ma sulan do la ma sulan kibar do ni o ko non ko in in sa in sa adnakum ala zaka nin sondal mola fala yajurna fi dawal iftikar watan torara ko hakkilo be sulare naalu ko yahan ɗoɗo ko hakke wata ɗola ka suula wataɗa be ka suula e ɗoɗo ka ani hin ka kamen fo alsinol jama men ɓolo ɓulo hakkilo kada suuraren agoni ko ani ko alko elmu daruriyato moman suula moloɗo fulala si ala kilende mota mo sikandi nolaɗo agon nin sondal maja anoɗo anoɗo karam ako kulna in sa'adnakum ala zalika ninga sandal majan fula e na naten tora fi dawal iftihari ndolla fo ko hakkiloɓe sulare lannal a kato kiwaro kada tiya kana ma ferna yeddude kul sa adama ɗon kammen ndema ɓe hakkila hakkilore tamben ka kunnde le gafili ñinoye aw irshada wala ka kandande le kasen dasoyo ko hakkilo kuɗo kana kan katadi bima yeddekol insan akana mo ka mammen je ɓe akala hakkilala tan bi han ka kononde nde gafe na hakkeɓe ñinaren aw irsadan nde kasa walla naɓe dasiran ka kandani aw ikasa walla ka abarande ɓe magumoro men ɓe maɓoran bel awayde haɗo ɗo yakfula da an kawne he daroriya o ɗum fana daroriore yaro siyata ah, hakkille bo hakkilɗa so hakkil to ɓaɗa kulla ol fana e ɓe koyɗen na ol ɓe koyɗen nimmoyolo moto so soɗo ɓaɗe e maji malon fo ya fo fo e pek pekle fo howa esa e otomo motaji ema e, e suɗat motaji ena e suɗat fen do ya leña kotoɗe wolanne yaje kodde aro ya boñoto ñin ni ñimman kene hakkilole ɗon eman sembe fenne eman sembe ɓa ni ma fo mine hakkilo tata kannala ani hakkilo man tata kan fo ɓiɗe hakkilo ɓuranda kana oto hano ɓe hakkilo ɓe ɗasarenna hakkilo ɓe ɗasaren fen ɗo ɓe ƴen nawo jeeɗa bo wala ñootoɗo ɓa nama jeeɗa ni ma faya ɗon oto hani ɓe ɓe ɗasarenna e kala jan wodu lakkulum mballel te أو إيقاد لمغمور بالأواد يخل عن كونه ضروريا فهو إذا محتاج إليه ولا بد من به آه، للأقل هكذا أها ولا بد من به للأكل هكلا من التنبيه يا كنن من الخاج أبان دلا ما جاء يتن دلا kabo bandala ko ñin birajeɗo e hakkila boñoto hakkila boñoto biraje ɗo noon ɓay biya maje e mayi tan dala hakkila ma boñoto ama allon ko mbabola ñooto oto han mbi hakkila ɓe suulade nde o hiya faida to bi asu rasul ba asu rasul na saabu ñina nafanin fayidote yo kilamol ki hakkille maɗa kan ema e keetola hakkille blandiralo fa innakon kaɗa dol ta kun aka hoko inna husnu sidik annafio annafio al iman o koɓuhol kaliwa aidan ola kufuran alaka ho inna husnu sidiki toñala ɓeete han annafio min kela annafo alat ol iman ani limani an o koɓuhol kaliwo ol yala jawyala mulon joya aidan tokon ko misima kendon na fara bara kafira man toro no mo aroko londo karja shara shara na da be made hala nyen tendo ni misima betema o zamma zaka o do jay jalay nyen kafira jawo ko amara bi hada ay mol yamal nyen do nyen misima beto wana ha an zaka ay mol fanande do nyen kafira jawo ali tawo da kan kan ni eh sadu al sabar de karan sodotal de a kannola de anno ñafe hadisa wule ken kema ken tawonen lolo soyoti ee sati bi eti samo mari sunnoni mbiɗa falaw kanal akane hakkilo kala hayru mo faman suula ila tambi moya tek tek lazima aɓe lajimela aɓe moƴaɓe almo haalo ken sen ohol wani ikimara bima za a faɗi da rafiwar mu kamwar kibar ku na al'ada ko mana laakin na bar min yadda ata na rabi za ka wala faɗa ne na a yi ciwo ala ko an na nan ba a ciwa doka da al'amuran ku da yaftaka da haƙƙiwa ga sura yadda ta tambayi kada kun dauka alhamis na haza wajen kenya doka. ووجه آخر كينيا كوتر فهو من جرى أن الأقل حكي لما ثبت ثبت بلا ثبت أنه كو قاسرة دسرة الإدراك على ديمر على جيرو في علم على لندو فما ادعى علمه لم يخرج عن تلك الأحكام السلب التي زعم أنها أدركها من قال كما لك أن كان تعتبير من بلد أكيد كان كان دين كان kalo ñinna ko hakkilo e mi ñiñana yaala ñummene filda kunana yolo fo si ada mustaqimala ala e pointu sabanja abogo hakkilo e mi ñiñana oɗo ɓeɗa men jiyana oɗo jowyala buda aka hakkilo aka datiyana ñumman eh, ɓede ren kala alama hakkiloɗo ñumman ɓede de saaɓe hakkiloɗo kenken kan nan kayitande ko mino mota karla hakkilola hakkilonte ɗan baati a koye ko falamma sabra annahu kasiro eddaki fi ilmi hakkilo a ɗasata lala londo ko waɓe kafuda ɗum fama edda a ilmu hoɗo nawi min fa faye kaya loon lam yahuya antile kala ahkam wata ɓolo kiitiol ka sera sarama kiidi allati men jama annaha daka ha kaya men ɗon comme moya kuwolto amin kuwolto a wikki ɓelon na ka ɗasale ka makoyele ɗoltole yo sai jan ay pointi ɓaɗa wurinan sai ni woɓe hakki oña oto sai nawi min fo sarian kiitiyeɗo a fee comme yin ñin ñaata walla ɓe ke halade min jawɗa mon jam o haramode ama sora ñama ɓeyen sonda ko saronta e hakkiloɓe ka sora ñama be kuɗol ɓe ja hakke o to lonnola foni o fani ya fanaɓe na lonne la foto oto ɗin aka pointo ma walla mbina fotonama de mo kana ala kewa kan ay possible na yidde ka ha eh, ayo de ma min waje dona a sa geno ma geno karado a jeddo ja man karado ala halin dona hala a lonno ala hala dona ma don ala hala dona burhan dalil ala zaka wala ala zaka aw ahwal al halal ahlu al ahwal ahlu al don kala ala halon nabi on do tara do manna comme comme johnson e tilo men ọdúnmọ lọndọ ni lọndọ ni rọba kira ni ndi na ni ndi na ndi na ata bọlẹ tafura adun da emu ayi hanu mi si ma na akɔda da ɛsa da jɔ wọn. fainal wọn wọda o ah kama kii di ɔlọndi alọ ɛbá di jɔn kan bi mukutada asiya saadi. ila fulati koni la mara ña kiitiyo don la tajiri fiya asira ite kujara kono mu me montaj ma min surita wa kaida ite kaida jirja mutarda min fondomanta ala sare saran kam bima badama jaa benen saranara nor la kumañumuti sagana rata dole ɗum ɗuwal dollande aata e belloɗon kuɗorta e ñollondakela aɗo to sagama noma ñoota ɓara tu e sta sanu e tolle ñiñandake o moran kuwalla tajidol okkoluya e saje ko hakkilo ɓaɗa tan wihe tan wiili ha a ñiñando kola ɓe sare salona ton kira he salon ka kon e dole kuɗol ñaade ɓen salonata monta o tawi ni ha salan ko kurbay ɓiri jahrake ɓum e ko omo jahira ɗo dani o mofirbande ɗo ɓurani fani afingol han anin taw toɗe arade salan keɗo kowol kewte maaraytira ko kafani sison mbi annon kolo adda ko yewjere mbi o koli e hakkilla jeero kewre asiyan kulla kadi wa fakkati a naata wija asare mbi iqirare hoto siha ako e boɓe kañam mbare yo kuɗol fana kelaña aɗo donas e hakkilonol saɓata nde ɓenin salan manna ɓenin salan naata a sontawolla wama kafna anna dora kanu kada ahlu uqul hakkilo ɓeerala bahira hakkilo men faraman sara si waswala on zaru e safi anin kere fana otadbira to anela fara ni ya dun la duna ko la gamra mena din kata lakin na ban men jere ben nisbata ni adam be an ni asma ila ma shon la lamu si bo fi e man bo so men do kalal ra da da do da fal ajil hada nyanka ha be wa kal izaro wal zaro wa anna lan na ta anen silan do da be wonin do ne dan dalaro وبعث الله النبي على أن بيوم ركيم وبسنا كلامه وكان رسي واندع جان رمز يعني كم وكرم مثلا جهن وجان لألا يكون ينا كان كل الناس مولي أرى لا أرى حجر دليل بعد رسول كلام وركي وكو لسا يمو كان بولو ولله الحجر البالغ على بولو بعد لكو والنيمة السابقة على النيمة كما البالغ بلا كوانو جندي فرو مولو كان بولو مولو كان بولو الله أكبر الله أكبر e londolo ñinen sembati londolen kaca sendimati mbe bunda men e, e, e, da kundo fijoma men de munana dolo filde e malada e dépende la hakkilol kan ko hakkilol nde semberande bolo kan bolokande ka doro bunda kora a goyo go fol insan adama ɗum way ta hannate ñimmuda fil amuron koɗo anna ko adira ko hate yamuda ko gayen ko sodoga ga jela o katla o kat lahu elman o katulahu ilman da mutala a fada londola a hasutula a fada wala ya bi alaihi zaman jamani tunna illa huwa qad akara fihi ma lam yakun akara ana ta fon kai mellon da ka do ku tayre na me da fon kana ku dolle jo ku balanu amma wal jahakira وأدرك من علمهم ما لم يكن أدرك قبل ذلك على لندن في فنديانا لندن ما من لو كوبرا كل أحد بي يشاهد ذلك بي وسيري من نفسه فهمت إيه أنا كن باتا آه كنباتو ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم ومن كان كلا بلا لون فندو من لون فندو من كان ولا بزاد دون زاد أما كفندو ني فندو جاد ما كان ولا بصفة دون صفة أما كمان كرو دون من كرو دون من كان ولا فيل دون حكم كان بلا دون من كيري دون من كان فكه هو يسيح الدعوة الاستقرار سابع صحيح ولا نعدي كه كافو فندو كه سندمو حكرو سدي بيننا فند أمان سورة في الأحكام السلسلة hakkilol osi ceno وهي نونو في الكلت من أنواع ما فون كده يتأكل به علم الأولي جون لون دو هكلو سمين كنتو متنو سيفا فيه لا سبيل له إلى دعوة سلا من سودا إن فافا الاستقلال البتا كمن قاتل هكلو كا independent من سودا فينا حتى يستجهر في مسألته بشارة فاسد أن يكون كايتن دارا كيديو سلام كيديو إن كان سانين سلام كولم هني الدنيا كون هكما كو هكما kilota da salata kore aka sulata no sako sara blandi fongo lan aw saho sare ka do sara na wala man kutrolo la takhta fihi albata wala qulu ga fonyo kore sara na ne alalawa wala qusuran dan fambe kan da sawla na qasa fambe kan nasi bal ani mubadi ahladatu malumo do be laran ala wifkala ga ya de dan la dan wala to inni men da da sitala fa huda da be betana wa hiya min alhikma wala al hikma to saadu ya baran ko ala al hakkilo da aboji ali yo tuma al kanalo hakkilo kan saadu bi bol bunda bay mena fileta itaade hakkilo ne len nidi alla ntambira kidabo horol والوجه الثالث الحالة سبنيا كينيا سبنيا كينيا سبنيا هو من أنما كما تقدم كاتم إلى البديهي الضروري وغيره من إلا من طريق الضروري إما إما بواسطة أو بغير واسطة أكون نايل لندو بلو كون ياتلا تدافع إلى البديهي الضروري ضروري بداهي kono e hakkillaji yajeddo noon e hakkillatorɗo ɗon o jeeri ñafuloto ɗo ɗon kalamutoɓe na jee eɓe fen kalamutaji e kalamutata men la sosola andu a koyetema e tanote sosola o gaira no tono illa min taraki daruri eh, sira ɗo daruri imma bi wasitati fo wasita o bi gayr wasi walla wasita tano dobe yeto yettoɗon na fo wiye londinɗal walla e kibara walla ye silata e ɓala no silo men yani tamiɗa londola kalde e de kado kade e tarfal jame be sonda annal ulumo kollon fion ko al muktasiba londo men kanyina ka e kiryade laabuɗa taɓala men ya ka yakafnen min tawassude e ɓañina e, e, ne fen lam takadduma tawni min fulo mo tarfum bihima sonde la fa in mm, eh, fa in kana ne fulo ka daruriya tawni fazalika ni kira ilmu darura me ya je doron ya bonyo do wala wala in kana tan muktasibatan na kira ba ni sababu wala fala bura ta bara muktasabe ka sababu ga kullu hada kin na be min ma ni fulo da min mutaqaddimatin ni fulo man tambira wa yanzu ra sifiro ka fihi ma ni kama ta kaddan ka tambira nyama dan dole ka kuma da wa kazaka tan in kana ta min nan ilmu sababulla fala ya buddata ɓayla lel moctasiɓe sabañi ñinen na min mutakaddamaten ñin alhaala fula men tawno fa in tahina ni an bandi ila daruya teyni kala daruya fulogan fo howalmata wala nasula toon yalma daruya fulani wala noon de lajuma tasalsulo tasalsulo ɓe lajumalal aw duwaro walla kam murum wa kilahuma mahanu wala fuloma ko kensanto وما possible فإذا أتم الله يمكن أن تكون أن نعرف نفسهم غير الضروري إلا بالضروري nan manke daruriya den ta sanna fo ilmu daruriya fo daruriya allah akbar aybe sabarla albe wakkille albe sonde albe duñale albe aha ala fo ɓaka wasan baraka yin karan duniya na anin koyon duniya anin sabarin duniya anin wakilin duniya anin bonyotar duniya sun nonin bidan wala anin alhalul biyar walan bi wala bi da sauran mabin kyau ba wani fajar na kalifo anin jana kunda fakar jari yare kunda ya zuwa da kama da ga mabina kala eh, sultan ne ba kausula ba su yau ɓurum bawo kora kono albera buñaɓe je ali ya fome ali ya duwa ke je albe maɓe albe albula ke je ala baraka la mera albe anen forumol ɓe miran ba ka salamatama